Allah mai girma da ɗaukaka ya kawo mu yau talatin ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas kuma sha biyar ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu na tarbiyya a wannan masallaci jami'u sayyidina mu'awiyah tabni abi sufyan radiyallahu anhuma muna karanta littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam wannan zai zama mu na ɗari uku da hudu a cikin littafin da izinin Allah muna cikin sirar sahabi sayyiduna na bin umair shine na ashirin da biyu a jerin sahabbai da malam yake ba mu tarihinsu da kuma ciran darissa a cikin rayuwarsu Allah ya ƙara yadda a gare su baki ɗaya sabon sabuwar matashiya adda'iyatul mu'assir dama malam ya bashi take adda'iyatul mu'assir wal mujahidu as to yanzu zai kawo mana fuskacin kasancewar sayyiduna mus'ab a matsayin adda'iyatul mu'assir wato mai da'awa wanda yake da tasiri a cikin waɗanda yake yi wa da'awa kuma haka ake fata mutum ya zama da'awar mutum ce tasiri tasirin kuma na alkhairi مالك بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن بايع الأنصار البيعة الأولى annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika sayyiduna mus'ab bin umair radiyallahu anhu zuwa madina ba da an bayi al'amfaru bi'atal ula bayan mutanen madina sun zo sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a ta farko wadda aka kira ta bi'atul aqabatil ula a shekara ta 11 ƙarshen sha ɗaya zuwa shekara ta sha biyu inda a hajjin a hajjin sau haka suka zo ga baki ɗaya su goma sha biyu ne suka zo suka ce wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sun zo ne su miƙa wuya ga kiransa sun yadda da da'awarsa kuma fatansu ma ya baggarin maka ya koma madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to shi kenan ya karbi wannan mubaya'ar tasu tare da babbansa al'abbas al'abbas ibn abdul muttalib a lokacin bai musulunta ba kuma a sirrance suka zo suka tafi wajen jifan shaidan shi yasa ake cewa wannan mubaya'ar dabi'atul aqaba al wannan wajen jifan shedan na ƙarshe babban wanda ake cewa uh, al kubra jamratul aqaba kike to bayan wannan mubaya'ar ta farko to sai manzo Allah sama ya aika musu da mus'ab cewa mus'ab ya je ya karantar da su yufaqihuhum wa yuqri'uhum alqur'ana ya koya musu addini sannan kuma ya koyar da su alqur'ani wa kana ya'tihim fi durihim sai ya zama yana bin su gida gida fa yad'uhum ila al-islam wadanda basu musulunta ba wanda su ne suka fi yawa mutum goma sha biyu a cikin gari ta gaba su da yawa to sai musu abu ya rika bin su gida gida yana kiransu zuwa ga musulunci fa aslama minhum khalqun kathir sai aka samu jama'a masu yawa suka musulunta daga cikin su wa fashal islamu fihim musulunci kuma ya watsu ya fantsama a tsakanin su bukhari ya fitar da hadisi na yi mamaki da malam bai kawo shi ba a nan. a lokacin da yake magana akan wannan tafiyar mus'ab madina al bukhari ya fitar da hadisi a cikin kitabu manaqib al-ansar karkashin babu maqdamin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-madinata babin da ke littafin da ke batu akan darajojin mutanen madina a karkashin babu da ke batu kuma akan isuwar manzan Allah sama da sahabbansa Madina hadisin Albara'u bin azib radiyallahu anhu albara'u ya ce awwalu man qadima alaina farkon wanda ya fara isowa wajen mu Madina albara'u mutumin Madina ne yake ba da labari cewa awwalu man qadima alaina mus'ab ibn umayr shi farkon wanda ya fara isowa Madina gare mu Shi shine mus'ab ga gashi sai ya ce wabnu ummi maktum sannan kuma sai ladanin manzo Allah ta salama abdullahi ko amur ibn ummi maktum shine na biyu daga nan bayan su kuma sun ma'ammar ibn yasirin wa bilal radiyallahu anhu to daga nan sai ammar dan yasir daga nan kuma sai bilal waɗannan su suka fara isa madina amma na farkonsu shi ne musab musab ibn umai. bayan waɗannan akwai abu salama abu salama mijin ummu salama na farko matar ma'aiki sallallahu alaihi salama daga baya to shine sai malai ci gaba da cewa wa kataba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yasta'dinuhu an yujammi'a bihi daga nan sai sayyidina mus'ab ya rubuta wa manzo Allah sallama cewa manzo Allah sama ya masa izini da ya juma'a yasa in ba ku manta ba a karatun baya mun faɗi cewa malamai suna ganin mus'ab shi ya fara juma'a a musulunci to kun ji batun nan ya rubuta manzo Allah sama cewa manzo Allah sama ya bashi izini ya juma'a fa azina lahu sai manzan sama ya mata izini cewa ya rika juma'a ba bihim fi dari bani haisama sai ya fara juma'a farko a musulunci a lokacin kun san a maka ba a juma'a yi bai ina za a yi hmm? kaga ba wajen da za a yi juma'a saboda masallacin ka'aba masallaci ne da yake cike da gumaka a lokacin annabi sallallahu alaihi da sahabbansa wasu ba su isa su bayyana ma musulunci ba Ga shi ma shirye-shirye ake a kore shi daga garin sau daga a can madina mus'ab ya samu wajen zama musulunci ya karɓu har ma malaman sira suka ce ya nemi izini manzo Allah ta sama ya bashi domin ya fara juma'a kuma ya bashi izini ya fara juma'a farko a gidan da ake ce masa daru bane khaisama ya fara juma'a sun makadima ala rasulullah ta sama ma'a saba'i kun ji tasirin da awa ko shekara guda sai ga shi mutum saba'in sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga sha biyun nan to an samu ƙarin mutum hamsin da takwas suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama allazina wafawhu fil aqabati thaniya waɗanda suka zo suka haɗu da manzon Allah su salama suka yi masa mubaya'a mubaya'a ta biyu wannan ita ce ake ce mata bi'atul aqabati saniya ta mutum saba'in waɗanda suka fi yawa a cikin su ne banul hazraj sai banul aus saboda dama banul hazraj sun fi yawa a garin madina domin su manya-manyan gidaje ne guda biyar gidan ausu gida ɗaya ne tak eh a madina saboda haka fa'a kama bi makkata qalilan sai mus'ab ya dan zauna tare da su a makka dan lokaci kadan dan kwanaki kadan thumma qadima ƙabla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadinata fa huwa awwalu man sannan ya sake komawa garin madina kafin Allah yi wa manzo Allah mai izini cewa shi ma ya hijira a nan ma kenan ya koma yi aikin shekara ɗaya to sai aka ƙara masa lokaci aka ce ci gaba da aikinsa har manzon Allah ta sama ya isu sagiduna musa kaga mutumin da a shekara ɗaya za a ce ya ƙaro mutum hamsin da takwas a cikin musulunci to ba karamin jari mun kafare ne waɗannan zalla eh kafare zalla to haka Allah madaukakin sarki yawa abu wannan baiwa shi yasa ne ba shi wannan takin cewa adda'iyatul mu'assir mai da'awa mai takir haka ake bukata kowane musulmi ya zama eh, wa ka taɓa shiryarwa ya taɓa shiga musulunci ta sanadiyarka waye halin shi ya gyaru ta sanadiyarka waye da ba mutumin kirki ba ya dawo ya zama mutumin kirki ta sanadiyarka to shine kake musulmi na gaske in ba ka ba kawai kai ordinary musulmi ne eh, ka zama al musulmi al ba al-muslimu mu'assir Allah shi kyauta وعن ابن شهاب رحمة الله عليه قال الإمام محمد بن شهاب الزهري لما بايع أهل الأقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم lokacin da mutanen Madina waɗanda suka zo suka yi wa manzo Allah sama baya'a a wajen jifan shedan suka yi masa wa raja'u ila qaumihim suka koma zuwa ga jama'ar su fada'auhum ila al-islam suka riƙa kiran su zuwa ga musulunci sirran a ɓoye wa talau alaihim al-qur'ana kuma suka karanta musu al-qur'ani suna koyar da su wa ba'athu ila rasul sallama mu'az ibn afra daga nan kuma sai suka aiko wa manzon Allah sallama mu'az dan afra'u wa rafi abna malikin da kuma rafi dan malik ani ba'at ilaina rajulan min qibalika ka aiko mana da wani mutum ta ɓangaren ka falyad'un nas bi lahi. ya rika kiran mutane da littafin Allah fa innahu qaminun an yuttaba muna fatan insha Allah za a bi shi fa ba'atha ilayhi rasulullah sallallahu mus'ab ibn umayr shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya aika musu da mus'ab ibn umayr nan mala yana sanya ka mana wata riwaya ce da ke tabbatar da cewa malamin farko da dai aka tura madina na alkur'ani shine sayyiduna mus'ab yana fa matashi malaman sira suna cewa yana cikin abin nan alladina matu wa lam yujawizu al-arba'ina Ina cin mutanen da suka rasu ba su wuce arba'in ba ba su wuce shekara arba'in ba kaga dai gashi ana ba da labari a makka kafin hijira mutum ne wanda ya kasance ɗan gayu sosai wanda ake ji da shi a gidansu mahaifiyarsa tana ji da shi ba ta son ta ji ta ga abin da zai bata masa rai sannan ba ta son ta ga rashin shi tana so kullum ya zama cikin jin daɗi da walwala da wadata amma tun da ya musulunta kuma sai rayuwar ta canza to ka kalli shekarun shi a makka shekaru nawa yake da su a lokacin bayan an koma madina kuma yanzu bayan koma manzo Allah su salama banda shi shekarun da ya a madina ya shekara biyu kafin manzo Allah su mai zo madina to shekara biyu kuma shekara uku zai kara domin a uhud za a kashe shi a uhud aka kashe shi yakin uhud kuma shekara ta uku aka yi ko ga baki dai shekaru biyar ya kara sau daga waɗanda ma suke cewa arba'in sun kai shi nesa eh sun kai shi nesa shekarun shi ba su da yawa amma da tasirin da ya yi falam ya zan yad'u aminan bai gushe bai na kira a cikin zaman lafiya shine Amina. wa yahdi Allah ta'ala ala yadihi kuma Allah ya ci gaba da shiryarwa a hannunsa akai ta shiga musulunci Hatta قل دار من دور الأنصار إلا قد أسلم أشرافه sai da ya zama gida kaɗan ne za ka leƙa a madina ba ce sai ka sama duk gidajen nan manya-manyan gidajen sun musulunta mutanen gidan masu daraja sun musulunta sun karɓi musulunci saboda iya da'awa da iya jawo mutane da iya karantar da su da iya fahimtar da su da kuma ikhlasi domin tasirin mai da'awa yana da asbab da yawa daga ciki na farko akwai ilimi ilimi shine jagora kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana basira ana wa man ittaba'ani kaga ana basira ay ala ilmi ba a da'awa da jahilci babban guzurin mai da'awa shine ilimi yawwa al-ilmu bil kitabi was sunnah ya san alkur'ani ya san sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin zuwa gare ake kira zuwa gare ake kira to ya zama yana da ilimi sannan na biyu shine kuma ya kasance yana da ikhlasi dan Allah yake yi kaga addu'u ila Allah ba addu'u ila nafsi ba ba addu'u ila tariqati ba ba addu'u ila jama'ati ba ba adu'u ila firqati ba adu'u ila Allah wannan magana tana da girma yawwa ad'u ila Allah zuwa ga Allah kaga wannan bayan ilimi sai ikhlasi na uku shine ad-da'watu bil hikmati wal mau'izati al hasanati wal jidali billati hiya ahsan wanda Allah madaukakin sarki su ma ya faɗa Ya ce udu ila sabili rabbika kun ganin ba ikhlasi ya sake fitowa bil hikmati hikima ilimi tabbatacce da kuma sanya ilimin inda ya cancanta a sanya shi shine hikima sannan wal mau'izatil hasana da wa'azi mai kyau ba na dudduwa mutane zagi ba ba na rashin mutunci da zage-zage ba ba na rena jama'a ba a wa'azi mai kyau kaga hikima ita ba a mata sifa ba so da ta alhikma hiya hasana da'ima yawwa hiya min al-alfaz allati la tusafu bi su'i akwai lafuzza a larabci ba su taba karban sifa mummuna ba yawwa ba su taba karban sifa mummuna ba to daga cikin su akwai alhikma alhikimatu babu alhikimatu sayyi'atu to amma almau'izatu akwai hasana akwai sayya hmm. wa'azi ne amma mummunan wa'azi wa'azi ne amma kyakkyawan wa'azi to wanda aka ce ka zaɓa kai mai da awa shine wal mau'izati alhasanati to sai na uku sai al-mujadala kenan ita kuma almujadala tattaunawa ita kuma kala uku ce ko hudu ma akwai almujadalatul hasanatu akwai almujadalatul husna akwai almujadalatu alqabihatu sannan akwai almujadalatul qubha kaga hudu ne akwai jayayya tattaunawa kyakkyawa akwai kuma mafi kyau to ita aka ce ayi akwai mummuna kuma sannan akwai mafi muni to sai aka ce a ɗaukiwa lamba ta ɗaya mafi daraja ita ce almujadalatul husna shine Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan duk inda Allah zai ce ai jayayya ya bada umarni to zaka ga wannan haka da ahlul kitabi ma cewa aka yi wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan kaga anan ce wajadilhum billati hi ahsan cin wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan kaga ne wannan kenan so da al mujadalatul husna ita ake nema al mau'izatul hasana amma al mujadala al husna wadda tafi kyau ga mai kyau ga wadda tafi kyau to wadda tafi kyan aka ce ka dauka amma wa'azi an yadda ka yi da mai kyau ba a ce ka je ka nemo mafi kyau ba ita kuma hikima ita kawai kyakkyawa ce dama ba ta bukatar sai ka siffanta ta waɗannan suna cikin asbabu ta asiri da'iyati fi ciki. tasirin mai da'awa a cikin da'awarsa ilimi ikhlasi zaben hanya kyakkyawa ta da'awa isa ce waɗannan da aka lissafa in mutum yana da wannan da izinin Allah Allah zai taimake shi Allah ya taimake mu fa aslama amr ibn al-jamuh daga nan a cikin waɗanda suka musulunta akwai amr ibn al-jamuh ba khazraji ne ba mu dade da jin tarjumar sa ba dan uwan su jabir yawwa a matsayin kaka yake a wajen jabir ibn abdullah ibn haram al-ansari wa kutirat asnamuhum sannan aka babballa gumakansu wa kana almuslimuna a'azza ahli almadinati musulmai suka kasance su ne mafiya ɗaukaka a garin madina a tsakanin mazauna garin madina wanda akwai yahudu gida uku to sai musulmai suka zama su suka fi ɗaukaka faraja a musu abu ne ila rasulullah sun sama wa kana yuda al sai ga sayyiduna musu ibn Umar ya dawo wajen manzon sama domin kawo masa rahoto har an sa masa suna ana ce masa allumin ƙuri'u malamin ƙura'ani eh shine malamin qur'ani eh, allumin quri'u kenan hmm. kun ga tasirin kenan so daga duk inda kake kai mai shago ne kana hudda da waɗanda ba musulmai ba tsakaninka da Allah wa ka taɓa tallon musulunci gare shi mujarradin talla kai ofisa ne kai kai ma'aikaci ne wani administrator kana da ofis wa ka taba tallawan musulunci kai akademishiyan ne a jami'a ko a kwaleji ka taba wani tallan musulunci wanda kake tare da su على الأقل الدعوة بالأخلاق الحسنة bil الدعوة بالأقوال Hassana. da kyawawan ɗabi'u kafin ma ka kira mutane zuwa ga musulunci da maganganunka wannan aiki ne ƙalubale ne Allah ya taimace mu ya fahimtar da mu wallahu alam sallallahu sallam wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi